Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Suna na Faruku Umar a wanda aka fi sani da talakan waka. A abubuwa ne suka faru a ƙauyenmu. Babana ya kira ni ɗazu yake ce mun in tura masa kati zai kirawo ya ji ina yan uwansa ma suke saboda a yan bindiga sun shigo garin wanda sun shigo riganmu sun bi ta in sun taba zuwa dama sun wuce sun shiga cikin gari saboda mu muna eh, irin irin muna cikin ruga irin gidajen suna ruga akwai kuma ƙauyenmu asalin inda muke zuwa irin kasuwa haka so sun zo sun wuce sun je sun dawo a lokacin ba su komai ba a wannan rigan amma sun je cikin garin sun yi kwashe-kwashen su amma ba su kashe kowa ba sun fita to yanzu a karan nan ma yanzu wata biyar kenan zuwa shida tunda suka zo wannan lokacin to yau kuma sun sake dawowa saboda haka sun bi cikin gidajenmu a kofar gidanmu suka bi suka wuce saboda haka sun bar gidajensu su iyayen namu gaba ɗaya da kowa da kowa sun bar gidajen saboda haka sun gudu wani ma bai san inda kowa dan <clears throat> kowa bai san inda dan uwansa yake ba shine yake cewa in tura mai kati a lokacin da yake yi min magana a ƙasa ƙasa yake da muryarsa saboda yana tsoro da yamma wannan magana yake cewa dan Allah in tura mai kace zai kirawo wani kanena ya ji a ina yake yanzu saboda yana tsoro saboda an san an sun fi neman matasa ma yana yana son ya ji a ina yake shi kanin nawa kuma sa ba kati kuma shi ba dama yanzu ya je cikin gari ba ma kuma dama a rigan ma ba ma a sai da kati sai sun je cikin gari to sa ba kati shine yace in tura mai katin na yi wannan mantawa na yanayi recording din muryarsa a lokacin saboda lokacin da ya gaya mun nima ina cikin hayaniya sai da na samu lokacin na tsaya na kirawo shi yake yake gaya mun cewa ai a inda yake ba ma na jin sosai saboda wajen ba network sosai sun gudu sun tarwatse kowa bai san inda kowa yake ba saboda haka sun zo sun wuce sun je sun tafi wasu ƙauyukan sun bi ta gidajen mu sun tafi wasu ƙauyukan to kuma garanti ta nan za su dawo dalili kuwa saboda sun taba zuwa ta inda suka wuce ta nan suke dawowa kuma duk ƙauyukan eriyan wajen tun daga nan zuwa zamfara da sauransu irin wannan wucewa suke kuma su dawo sai sun wuce waje sun je in sun wuce ta hannun dama su dawo ta hannun hagu kuma a wannan wajen a wannan rigagen ko wannan gidajen haka suke zuwa su wuce ta nan bangaren a wajen dawowa ko anjima ko da yamma ko gobe ko jibi za su sake dawowa ta wancan bangaren kamar in ka je masallacin idi in ka je ta nan in ka je ta nan titin zaka dawo ta wancan layin ko kuma ta wancan titin saboda ka samu lada to su kuma haka suke yi sai su tafi ta wannan layin su dawo ta wancan to a garin dawowa ne yawanci suke yin barna ka gane mu a inda muke kenan saboda mu a inda muke ba ma irin ba a ba a ko sun zo ba a cika samun matsaloli da yawa ba suna zuwa su wuce ba su taba kowa ba to amma yanzu amma duk da haka mutum hankalinsa ba zai kwanta ba saboda ka sun zo sun wuce ɗazu da rana to yanzu dawowansu ake jira kowa ya bar gari kowa ya bar gidansa saboda mai saboda ana gudun mai zai je ya zo ba san ko za su je su dawo ba shine wannan in kuma kana neman in maka da fulatanci sai in ma nagode